tun ya fi wa Najeriya bashi daga kungiyoyin lamunin Paris da London Club a farkon demokuraɗiyyar nan lamarin ya sake rincaɓewa da ƙaruwar bashi a gwamnatocin da suka biyo baya har zuwa bana da ake cika shekaru ashirin da mulkin na farar hula ba yankewa. zuwa ƙarshen watan maris ɗin bana shafin hukumar kula da bashin najeriya a yanar gizo ya nuna ana bin gwamnatin najeriya da jihohi bashin ƙetare da na cikin gida dala biliyan tamanin da ɗaya da miliyan ɗari biyu da saba'in da hudu wanda ke daidai da naira tiriliyan ashirin da hudu da biliyan ɗari tara da arba'in da bakwai ba su kan dai kama daga bankin raya ƙasashe na afirka adb bankin duniya bankin exim na sin da india har ma da lamuni daga ƙasar jamus masanin tattalin arziki el harun muhammad ya ce najeriya ta faɗa wannan jibgin bashin ne don yadda take aiki da muradun hukumar lamuni ta duniya IMF. Irin alakan da gwamnatocin baya suka yi da asusun ba da lamali ko kuma bankin duniya sama da shekara ashirin yau su suke tsara tattalin arzikin Najeriya. Sharɗoɗin da aka ba gwamnatin Babangida, sharɗoɗin da aka ba gwamnatin Obasanjo, sharɗoɗin da gwamnatin Jonathan ya arwatar su ne aka ba wannan gwamnatin take aiwatar da su na a karya darajar naira na a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a kori ma'aikatu wasu jihohi jihohi sun yi nisa akan wannan aikin. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya ce matukar ana ci gaba da dogaro da dala wajen siyo kaya a ketare to ba za a fita daga kangin ba sai an dawo raya tattalin arzikin daga lamuran cikin gida. Mu dubi abin da za mu ya mu sarrafa a ƙasar nan nan take. Ba a buƙatar wani IMF yanzu allah misali shugaban ƙasa ya shirya Made in Nigeria Trade Fair kasuwan baje koli a kawo takalma daga kofar mata a kawo daga aba shugaban kasa ya yi ba da odan dozin daya ce daga yau ya daina sa takalmin kasan waje shi kuma masanin tattalin arziki yushau aliyu ya ce ba laifi in za a yi amfani da bashin ta hanyar wa al'umma sauki da rage matakan tattalin arziki masu tsauri dama babban sharrin bashi ka karbi bashin da yawa da ya fi kuɗin ajiyar ƙasanka a kuɗin ruwa mai yawa ka kuma zo ka ƙi aikin in mun duba tarihin bashi a najeriya a alif ɗari tara da hamsin da takwas bashin farko a Najeriya dala miliyan ashirin da takwas an karɓo bashin sannan kuma an yi amfani da shi a wajen gina titunan jirgin ƙasa tun daga alif ɗari tara tamanin da hudu lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo da kakin soja ai ya dakatar da karɓan wani bashi daga ƙasashen waje ma gaba ɗaya. Kasafin kuɗi da ake ciki na nuna Najeriya za ta kiyako ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu na man fetur a dubu ne da hakan ya ɗore zai iya sama wa ƙasar kuɗin da za ta ke amfani da su da ragewa ko kaucewa karɓo ƙoƙarin bashin bashin. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.